sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na yau talata 17 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Hanifa kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokacin. A cikin shirin za ku ji cewa kotun masana'antu ta Najeriya ta dage sauraron karar da ke tsakanin gwamnatin kasar da kungiyar likitoci zuwa ranar 15 ga watan satumban shekarar 2021 har yau a najeriya an bindigan da suka sace ɗaliban kwalaji a zamfara inda suka buƙaci a biya su miliyan 350 kuɗin fansa za ku kuma ji cewa an fara wani bikin shekara a jihar oyo najeriya da ke zama cibiyar al'adun kabilar yarbawa bayan haka mustapha nasiru batsari na ɗauke da rahoto na musamman akan ciyar da yaran makarantar firamare a jihar neja akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar. Amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya kuda Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jirage sun ci gaba da kwashe jama'a yau talata a filin sauka da tashin su na ƙasa da ƙasa da ke Kabul, babban birnin Afghanistan. Bayan kwama tallar da aka samu jiya inda dubban jama'a suka yi da fifi a filin. Daidai lokacin da ma'aikatan diplomasiya da fararen hula suke ƙoƙarin ficewa daga ƙasar. Stefano Pontecovo babban jami'in fararen hula na kungiyar kawancen tsaro ta neto a afghanistan ya yada wasu hotuna a kafar sadarwa ta twitter inda aka nuna jiragen sojin saman amurka a filin jirgin na kabul ya kara da cewa ya kuma ga jirage suna sauka da tashi Shi ma dai ministan sojojin Faransa Florence Parly ya ce, a daren jiya ne jirgin farko na Faransa mai dauke da 'yan kasar da aka kwashe daga Afghanistan ya sauka a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa kuma Faransa tana aikin tsara ci gaba da irin wannan jigila. Kazalika ita ma India ta kwashe ma'aikatanta na ofishin jikadanci da ke Kabul su kusan 140 da suka hada da jami'an diflomasiya ma'aikatan tsaro waɗanda a yau talata suke komawa gida a wani jirgin soji na musamman. rundunar sojin amurka ta tabbatar da cewa akalla mutane biyu sun mutu a filin jiragen saman na kabul a wani abin na daban da yawa kana wasu 'yan bindiga su biyu sun buɗe wuta kan cincirindan jama'a a jiya litinin kuma sojojin amurka sun kashe su saboda barazanar da mutanen suka yi ta fito fili kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaro ta pentagon john kirby ya faɗa sarkin malaysia ya fara shirye-shiryen zaben sabon firaminista da zai gaji muhyiddin yasin da zai jagoranci fitar da ƙasar daga rikicin siyasa Sarki Sultan Abdallah Ahmad Shah ya kira shugabannin jam'iyyun siyasa guda shidda zuwa fadarsa a yau talata ciki har da daɗaɗɗen shugaban hamayya Anwar Ibrahim. Sarkin ya kuma kira 'yan majalisar dokoki mai kujeru 222 da su ba da sunan mutumin da suke so ya zama firaminista. ko da yake sarkin Malaysia tamkar suna ne kawai amma yana iya zaɓar mutumin da yake gani yana da goyon bayan mafi yawan 'yan majalisa. Muhyiddin da sauran 'yan majalisar zartarwarsa sun aji aiki a jiya litinin bayan watanni sha bakwai da fara aiki. Lokacin jagoranci mafi karanci da wani firaminista ya taɓa yi a tarihin ƙasar. Ya ce ya sauka ne domin ya rasa goyon bayan mafi yawan 'yan majalisa. Kafofin samun labarai na Amurka sun ce gwamnatin shugaba Biden za ta fara yin kira ga dukkan Amurkawa da suka kammala alluransu na rigakafin kamuwa da cutar corona da su yi ƙara yin allurar. Wannan ƙari dai za a yi shi ne da nufin inganta kariya daga kamuwa da nau'in kwayar cutar na Delta mai yaduwa sosai, wadda ta yi sanadiyar sabbin kamuwa. Wani lokaci a cikin wannan makon ake kyautata zaton jami'an gwamnatin tarayya za su ba da sanarwa cewa ya kamata Amurkawa su ƙara allura ɗaya wadda aka fi sani da suna ƙarfafa rigakafi watanni takwas bayan allurar farko. Yawancin Amurka sun samu samfurin allurar guda biyu na Pfizer ko Moderna yayin da wasu kuma aka yi musu samfurin Johnson Johnson guda ɗaya. jami'ai sun daɗe suna yin watsi da kiraye-kirayen da ake yi na ƙara allurar rigakafin cutar ta korona guda ɗaya suna masu cewa alƙaluman bayanai da ake da su sun nuna cewa har yanzu mutane suna da kariya daga ƙwayar cutar ciki har da nau'in delta ɗin amma kuma wani sabon nazari da aka gudanar a isra'ila ya nuna cewa tasirin allurar pfizer ya ragu sosai a cikin dattawa waɗanda aka yi wa allurar a farkon wannan shekarar. Hakan ya sa Isra'ila ta fara yin allurar zagaye na biyu ga mutane masu shekaru hamsin zuwa sama. Mai yiwuwa a cikin watan Satumba za a fara aiwatar da wannan allura ta ƙara kariya a nan Amurka bayan hukumar kula da abinci da magunguna ta amince da buƙatar da kamfanin Pfizer ya gabatar na ba da allurar turmi na uku. Rukunin farko da za a baiwa shi ne ma'aikatan kiwon lafiya masu aikin jinya ko kula da tsaffi a gidaje sai kuma sauran dattawa wato dai rukunin waɗanda aka fara yi wa rigakafin a nan ƙasar kwanaki bayan mummunar girgizan ƙasar da aka yi a ƙasar haiti guguwa da ruwa mai ƙarfin gaske mai suna grace ta sauka a ƙasar masu hasashe sun ce ruwan da ke tafe da guguwa mai ƙarfi zai iya kai yawan mita sha biyu zuwa 25 a kudancin haiti zuwa yau talata lamarin da ka iya haifar da ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa mai taɓo zai kuma iya shafar neman waɗanda suka tsira da kuma yunkurin taimakawa waɗanda girgizan ƙasar mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo biyu da aka yi a ranar asabar ya shafa hukumomin ƙasar haiti sun faɗa jiya litinin cewa adadin waɗanda suka rasu a girgizan ƙasar ya tashi zuwa 1419 kusan ƙarin mutane 200 kan adadin da aka bayar ranar lahadi akalla mutane dubu shida sun ji raunuka suna jinya asibitai da suka cika da marasa lafiya jami'ai a ƙasar turkiya sun faɗa a yau talata cewa adadin waɗanda suka rasa ambaliyar ruwa da aka yi a lardunan arewa maso gabashin tekun ƙasar ya ƙaru zuwa 77 yayin da masu aikin ceto suke ci gaba da neman mutanen da suka ɓace A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Adalla. Kotun masana'antu ta Najeriya ta ɗage sauraron karar da ke tsakanin gwamnatin Najeriya da kungiyar likitocin ƙasar zuwa ranar 15 ga watan Satumba shekarar 2021. hakan ya bayyana ne a cikin wata sanarwa dauke da sa hannun shugaban kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta nat dr uyilawa okwasui wakiliyarmu abuja hawa umar na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto Shugaban kungiyar likitocin ya ce a matsayinmu na kungiya mai bin doka mun je kotu kamar yadda aka gayyace mu amma ma'aikatar kwadago da samar da aiki ba ta nan kuma ma'aikatar lafiya ce kawai ta wakilci gwamnatin tarayya. A cikin sanarwar kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta roki 'yan Najeriya da su fahimci dalilin da ya sa yajin aikin ke gudana tana mai cewa likita mai jin yunwa likita ne da ke da hatsari. Dr. Godiya Ishaya shine zababben shugaban kungiyar likitoci masu neman kwarewa. Ba wanda ya nime mu mu dai kawai mun tashi ne muka sami samaci daga kotu cewa ita hukumar kwadugo ta kai kungiyar namu kotu mun je kotu din kuma kotu ta dage karan zuwa ranar sha biyar ga watan satumba. Tana bukatan kotu ta duba bukatutuwan da ya sa muka sake sunduma yajin aikin da muka janye a watan Ibrahimu na wannan shekara. Shi ma a nasa ɓangaren shugaban kungiyar likitocin a jihar Kaduna Dr. Umar Musa ya ce sun yi la'akari da halin da kasar ke ciki game da annobar corona da kuma bullar cutar kwalara saboda haka suna buƙatar abubuwan da za su tunkari waɗannan cutuka. Duk mun yi la'akari da waɗannan larurorin saboda mu ma ta shafe mu muna da 'yan uwa a sassa na ƙasar na waɗanda su ma za su iya kamuwa da waɗannan cututtuka. To amma lalura ne ta janyo ga yanayin da muke ciki saboda mun bi gwamnati akan bukatun namu har yanzu ba su cika waɗannan bukatun ba. idan ba mu da ingantaccen kayan aiki da za mu kare kanmu kaga ba mu da halin da za mu tunkari waɗannan cututtuka likita yana eh, cikin haɗari in ya tunkari waɗannan cututtuka babu waɗannan kayayyakin kariya rayuwar shi shi ma tana cikin haɗari sanarwar ta ƙara da cewa ƙungiyar likitocin na fatan gwamnati za ta yi abin da ya dace don biyan bukatun likitoci domin daƙile mummunan halin da ɓangaren kiwon lafiya zai shiga a gefe guda kuma wata sanarwa da ta fi fito daga hannun daraktan yada labarai na ma'aikatar kwadago da samar da aiki Charles Akpan ya yaba wa manyan likitocin Najeriya da yadda suka nuna dattaku da kuma irin rawar da suke takawa a halin da kungiyar likitoci masu neman kwarewa take cikin yajin aiki. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar da wannan rahoton. Har yau a Najeriya 'yan bindigan da suka sace ɗaliban kwaleji a Zamfara sun yi magana inda suka buƙaci a biya su naira miliyan 350 a matsayin kuɗin fansa. Ga wakilinmu Sani Shu'aibu Malumfashi ɗauke da rahoto akan wannan batun. a lokacin da labari ya bazu cewa yan bindiga da suka sace ɗaliban wannan kwaleji sun kira shi shugaban makaranta suka nemi ya ba da wasu kuɗaɗe ya sanya na tuntuɓi shi shugaban kwalejin wato alhaji habibu mai nasara don jin yadda ake ciki. labai ya aka yi ne da su waɗannan yan bindiga da suka kira. to kamar na gaya maka jiya jiya kuma da magana da su kuma suka ce min tun da mutum ishirin ne suke hannun su a bayar da miliyan ɗari uku da hamsin na ce musu to muna nan muna maganganun da ya dace da yadda kamata mu magana insha Allah zuwa gobe za mu kai karshen magana to yau kuma sun kira ni ina kai karshen magana da ke musu gaskiya abin nan yayi nauyi da yawa bisa ga abin da sun ka ambata to shi ne suka ce to gaskiya karshen magana yanzu a kawo miliyan ɗari da hamsin ita wanda muke kuma na ce musu to insha Allah zuwa awa ko awa biyu da sakkiyar. yanzu ya ake ciki kenan eh to gaskiya yanzu abin da nan da damar su iyayen yaran ne muke son mu hada da su saboda ka san gwamnati ba kuɗi take bayarwa ba ga harka yan dindiga ita gwamnati ta san ci take yi saboda haka su iyayen yaran ne muke son idan Allah ya kaddara muka samu kuɗin suka rage sosai sai mu ga abin da mai kai taimaka na hukumanci ta makaranta da kuma su iyayen yaran wanda abin zai ci musu sauki bisa ga ce kowane ya je ya yi shirin shi da yan dindiga din. to ka sake samu ka yi magana da wasu daga cikin ɗaliban naka. su waɗanda suke hannun su. eh, eh koyo mutum za su kai mutum uku ko hudu waɗanda suka ci a kiran da Allah suka kawo waɗannan da irin halin da suke. lafiya eh, ba amma dai sun ce na an ɗauke su an kai su wurin da aka kashe wani aka ɗauka nan gare Ka san sun shiga gare ya kofa sun ɗauki satin da to su yan dindiga sun ɗauke su sun kai su san wurin da suka kashe yan uku wajen sun gwada musu gawa wajen domin su kara tsoratar da su don su kara samun tsoro don su gaya ma iyayensu ko kuma su faɗa ma gwamnati ko su yi makaranta abin da halin da suke ciki take musu babu dama yanzu dai cikin nan da awa ɗaya insha Allah zan sake neman su ana na su ƙara sassantuwa daga abin da suka faɗa. kuma an dai sanar da can ma'aikatar ilimi da kuma dai wajen bangaren gwamnati don su san halin da ake ciki. Eh, ba mana sakatare ma na ministry of agriculture da yake muna online ministry of ta bakin shugaban kwalejin ayyukan noma da kimiyyar dabbobi kenan ta bakura a jihar zamfara. to halin yanzu dai inda aka tsaya kenan sani shabi malumfashi murar amurka daga gusau a najeriya a gaida sani sha'ibu malumfashi da wannan rahoton hukumar ilimi da raya al'adu ta majalisar ɗinkin duniya ta ce za a tabbatar da bukin sango da kabilar yarbawa ke yi a duk shekara ya zama na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin hukumar sango bukin yarbawa ne da ke tattaro 'yan kabilar zuwa cibiyar al'adunta a jihar oyo ga dai hassan umar tambuwar da ƙarin bayani an buɗe bukin nan mai daɗaɗɗen tarihi na sango da ake yi shekara-shekara a birnin oyo cibiyar al'adun yarbawa kin sango da za a ɗauki kwanaki goma ana yin sa ya sami halartar jami'an hukumar kula da ilimi kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya unesco a takaice kana ana buɗe shi ne ta hanyar buga wata ganga da yarbawa ke kira bata da yake kaddamar da buɗe bukin na sango alafin na oyo obalamidi olayiwola adeyemi ya bukaci 'yan najeriya da su yi alfahari da al'adunmu da mun ka gada ga kaka da kakanni don sauran ƙasashen duniya su yi sha'awar al'adunmu. Alafin na Oyo, obalamidi Lamidi Olayola Adeyemi ya ce mun gaya wa mutanenmu mu da su mu yi abin da muke jin daɗinsa don mutanen waje su gani za su nuna wa jama'ar su ababe masu yawa saboda al'adunmu. Oba Adeyemi ya ce idan jama'a suka girmama al'adunsu zai sanya masu yawon shakatawa da masu bincike su yi amfani da al'adunmu wanda hakan zai bunƙasa tattalin arzikinmu. Jami'in hukumar UNESCO Dr. Paula Gomes ta ce abin da yake da muhimmanci muhimmanci ga bukin na sango kullum sai kara haske bisa haske yake yi kuma an mika shi ga hukumar unesco don amincewa da shi a watan nuwamba what is unique is that shango is getting brighter and brighter has been submitted to UNESCO. So that is why we are waiting now. If you go to UNESCO site, it's already inside for approval in November. So 197 countries are voting for Shango Festival to become World Heritage. Ta kara da cewa kasashe 197 suna jiran bukin Sango ya zama na duniya. He appreciate what KBC is doing to preserve the heritage. Daya daga cikin masu yawon shakatawa Mr. Eni Yusu Fadiano wanda ya yi magana da yaren Portuguese ta bakin tahinta ya ce ya zo ne don ya nuna jin daɗinsa a game da abin da ya gani ana yi don giɗaɗa al'adunmu da muka gada daga iyaye da kakanni. Ana sa ran ministan yaɗa labarai na Najeriya Alhaji Lai Mohammed zai halarci bukukuwan na Sango na wannan shekara a garin Oyo. Bukukuwan na Sango dai za su haɗa da bukin Imaja Isu Baiwa al'ummar Sango Sabuwar Doya da ma wasu bukukuwan gargajiya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida na Tambuwal da wannan rahoton. Sai dai kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman akan ciyar da yaran makarantar firamare a jihar Nejan Najeriya wanda Mustapha Nasiru ba tsari ya aiko mana. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin ciyar da yaran makarantu har guda 560 a jihar Niger da ke arewacin ƙasar. Dama dai tun da farko gwamnatin Najeriya ta ciyar da yaran firamare guda 2,632 a jihar Niger. Babbar jami'ar kula da shirin tallafawa al'umma a Najeriya, barista Amina Musa Buwa, ta ce gwamnatin Najeriya ta kashe kimanin naira miliyan dubu goma sha biyu da ɗari biyu tun daga lokacin da aka fara shirin a shekara ta goma sha shida a nan jihar Niger ta ce a ƙarƙashin wannan shiri akwai tsarin da gwamnatin jihar Niger ke bada nata tallafi domin samun nasarar gudanar da shirin kamar yadda ta yi ƙarin bayani. a makasan akwai ijejeniyar da aka yi da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar. Ita gwamnatin jihar ita nata ballin na ɗaya ta biya mana albashi da abubuwan da muke bukata don a tabbatar wannan programs din sun tabbata a, a niger state in ka lura sun ba mu shi gwamna alhaji abubakar sani bello ya sa mun samu ofis mai kyau kwarai da gaske wanda zai taimake mu ga aikin nan na biyu in kun dubi matan masu dahuwa suna da warmers da aka sai musu gwamnati ta sai musu warmers din eh, don rike zafin abinci ah, na uku kun san wurare kamar agwara su rijau da sauransu akwai wurare da yawa a Niger wanda internet connectivity ba ta da karfi to sai gwamnati ta siya tabs wato sai aka je aka taimake su aka yi din su kuma in ka zo ofis dina dukkanmu muna da computers da ita gwamnatin jihar ta siya mana domin aikinmu na kwamfuta ne sannan kuma akwai ofishin musamman na uh, ita computer center wanda gwamnati ta shimfiɗa mana to ka gani kuma banda haka a duk taron da za a yi duk abin da za a yi duk gwamnatin jihar ita ce ke ba da kuɗi a yi wa'annan abubuwa kamar yau muna da wa'anda za su shigo daga abuja har zuwa ran sati Mr. Duniya timoti malami ne a makarantar firamare da ke unguwar Tunga Mina ya ce shirin yana tafiya da kyau kamar yadda ya kamata a wannan makaranta. Kowane mako suna kawo abinci kowane rana da irin abincin da suke kawowa suna kawo sukan kawo shinkafa shinkafa na da ranar shi eh, akan kawo musu kwai ana kawo musu biredi ana kawo musu shinkafa ana musu facen doya wata ana ma shinkafa da wake duka akan kawo musu akwai ran da za a kawo musu biredi ne da stew a kwaliti wurin za mu ce dai a dan yi kari saboda mun san yara masu tasowa ne sukan so protein din nan sosai kowane rana idan sun kawo kafin a je raba ma yara mu za mu fito mu da muke kula da wannan aikin kowane kula za a bude shi mu gan me aka dafa wanda ba mu ga yayi ba za mu ɗanɗana mu ji in bai ba mu gaya musu in mai ne bai ba mu gaya musu in ya yawa ne a gaya musu in ya kasa ne a gaya musu abin da muka ga bai yi ba za mu gaya musu saboda washe gari mutum ya gyara ana zuwa kuma za mu duba mu ga ko an yi gyaran abubuwan a dan yi kari don a gaskiya ka san yara abu ne da yara wanda an fara musu abu ba zai daji ba a ce an yanke ko kuma a ce ya kasa musu yawwa sai da gwamnati ta yi kokari a ci gaba da wannan tsarin shi ma dai muhammad abubakar indagishita shine shugaban makarantar firamaren ta tungamina ya ce samun wannan shiri ya sa an samu ƙarin yara masu zuwa makarantu da halin gaskiya a da a kakaran cikin garin haka hakan samu yawan yara da ba su zuwa makaranta amma da aka zo da wannan intervention na ciyarwa yawanci yara ko ma ba su da niyyar zuwa makaranta sukan zo su ci abinci na makaranta ya cika a wurin mun samu karin nan nan yara zuwa dalibai da makaranta ana zuwa yara suna zuwa makaranta sosai a kan mai kudan iyayen da ba su da abinci a gida ba komi kwanu za a ba yaro ya je makaranta ya ci abinci ya koshi ya dawo gida kaga ya ya koshi kuma an zauna ya karatu kaga wannan babban kare ne ga mutane ma gaba daya mu malaman mu idan ana cikin lokacin break za ba yara abinci malaman su kan zauna kusa da su ne a raba ma yara abinci ko kuma ya kan tebur dinsa sai dai in ya zo lokacin break da malamin suna fita su na abinci yara sukan fita waje salamatu safiya adamu ita ce mai kula da abincin yaran a wata makaranta mai suna rimaye primary school kwantagora ta ce duk da yake abincin babu laifi amma kuma akwai wasu lokuta da ake samun karancin shi ba laifi dai ana samu but sometimes kamar yau inda aka yi wake fatan waken ga gaskiya bai zama enough da biredin da waken bai zama ko sannan kuma randa an aka yi mm. fatan doya shi ma bai zama enough amma eh, the rest of the abincin abinci eh, yana zama gaskiya na other classes ma Daga bisani dai mun ji ta bakin wasu daga cikin uwayen ɗalibai har ma da ɗaliban. Mustapha Muhammad. Duk abin da mutum zai yi na alkhairi ne ko mai kankanta shi ai dole kai ba masa. Amma a gaskiya lamari akwai abubuwa da yawa da yaran firamare suke bukata ba cewa kawai. To amma wannan din ma da aka yi to ba za mu ce an yi ba daidai ba. Gaskiya ta yi kokari sosai. Suna na garba arzikatar da yara yan gwamnatin tarayya suke ciyarwa gaskiya gwamnatin tarayya ta yi kokari kwarai da gaske muna son kuma ta kara fiye da wannan da abin da take ciki Suna na ibrahim aliyu ra'ayina a nan shine saboda ya rage ma iyayen yara ɗawainiyar kuɗin tara nan ne kawai zan iya cewa an taimaka ma iyayen yara kasim rabi'u wani makaranta Rimaye Primary School Kwantagoro. Ana kawo maku abinci? Eh ana kawo. Kullum ake kawo abincin? Eh kullum ana kawo. Wani irin abinci ake baku? Ranar Monday za a kawo muna shinkawa jollof. Hmm. Ranar Talata faten wake. Hmm. Ranar Laraba jollof ɗin shinkawa da wake Rana alhamis fatan doya da biredi mm. ranar juma'a sai a kawo wara da biredi idan aka kawo abincin kowa na samu eh kowa na samu na na umar na na umar wani makaranta rimaye ana kawo maku abinci a makaranta eh me da me ake baku ana ba da shinkawa da nama da doya da kwai da fatan wake da biredi. sai dai masu sharhi akan al'amuran ilimi na yin kira ne ga hukumomi da su mai da hankali wajen shawo kan matsalar rashin tsaro da ke neman durkusar da sha'anin ilimin a yankin arewacin najeriya ko a nan jihar naijama hukumomin jihar sun tabbatar da rufe wasu makarantu a wasu yankuna da ke fama da hare-haren 'yan bindiga a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. To da a gaida na Batsari yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Niger. Wasanni a takaice. za mu mana labarin wasannin mu na ranar yau da tankaɗe da rairaya na neman shiga rukuni-rukuni na wasannin kwallon kafa na kulab-kulab inda suka kasance zakaru a kasashen su a kakar kwallon kafa ta shekarar ta gabata ko kuma Champions League na nahiyar Turai inda ake can ana karawa yanzu haka tsakanin AS Monaco ta Faransa da Shakhtar Donetsk sai Sheriff Tiraspol da Dinamo Zagreb sai Salzburg da ta kara da Burundi a dazu-dazun nan kungiyoyin da suka samu nasara a karawa guda biyu ta yanzu inda kake kai ma ka zo kasar mu za ta samu damar shiga rukuni-rukuni na wasannin bana na kwallon kafa na champions league na nahiyar turai a wani labarin na daban yayin da ake jiran yanda za ta kayar tsakanin kile mbappe da club dinsa na paris saint germain psg kasancewa har yanzu bai rattaba hannu ba na ci gaba da buga club din na birnin paris bayan kammalawar sa a shekara ta biyu mai zuwa shi ko lionel messi ana iya cewa bai zo a club din na faransa faransa shi ɗaya ba na paris saint germain domin ya nemi kungiyar ta psg ta sayo wani ɗan wasa wanda yake ba a sansa ba mai suna pepe costa da ke kasancewa cikakken aminin sa na kud da kud da ke bugawa a can baya a rukuni na biyu na kwallon kafa na kasar spain tuna da rahotanni da mujallar ekip ta ruwaito ta kasar faransa suna nuna cewa club ɗin na paris saint germain psg ya sayo ɗan wasan da zai kasancewa kusan gidan lionel Messi da zama a birnin Paris. Ita ko hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ko kuma CAF a yau ne a da na kasar Kamaru a can Paledi Kongare za ta hidda jaddawalin rukunan wasannin kwallon kafa na nahiyar Afirka da zai wakana a kasar ta Kamaru na da watanni biyar idan Allah ya kai mu tuni dai a shekaran jiya hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka ko kuma CAF ko CAF ta hidda suman tabin yanda za a yi wannan hidda rukunna na wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka inda kwarya ta farko akwai kasashen da za su jan gaba a rukunan daban-daban na farko dai akwai kasashe kamar haka algeria mai rike da wannan kofi a halin yanzu nahiyar afirka na kwallon kafa sai kuma kasar kamaru mai sarkin baki da kasashen morocco senegal tunisia da kuma nigeria a kwarya ta biyu akwai kasashen da suka hada da misir ko kuma egypt sai ghana mali burkina faso ivory ko cote d'ivoire da guinea conakry a kwarya ta uku akwai kasashen da suka hada da ƙasa. kasar gabon cape verde mauritania saliyo ko kuma sierra leone sai zimbabwe da Gine bissau a kwarya ta hudu akwai kasashen komor gambia da za su shiga a karo na farko a wasannin kwallon kafa na nahiyar afirka sai malawi sudan da habasha da equatorial guinea a wasannin kwallon hannu na tennis na cincinnati a yau ne shile barti mai rike da matsayi na farko a wasannin kwallon hannu na tennis na duniya ke karawa zagaye na biyu da 'yar 'yar kasar Birtaniya ko kuma Ingila Watson yayin da bangaren maza Benoit Paire dan kasar Faransa ke karawa da Shapo Valov dan kasar Canada. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Akai da Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da takaitattun labaran duniya. Mun ji cewa jirage sun ci gaba da kwashe jama'a yau talata a filin sauka da tashi na ƙasa da ƙasa da ke Kabul babban birnin Afghanistan bayan kwama talar da aka samu jiya inda dubban jama'a suka yi da fifi a filin daidai lokacin da ma'aikatan diflomasiya da fararen hula suke ƙoƙarin ficewa daga ƙasar. an kuma ji cewa sarkin malaysia ya fara shirye-shiryen zaben sabon firaminista da zai gaji muhyiddin yasin da zai jagoranci fitar da ƙasar daga rikicin siyasa. Sarki Sultan abdullah Ahmad Shah ya kira shugabannin jam'iyyun siyasa guda shida zuwa fadarsa a yau talata ciki haddada daɗaɗɗen shugaban hamayya Anwar Ibrahim. Sarkin ya kuma kira 'yan majalisar dokoki mai kujeru 222 da su ba da sunan mutumin da suke so ya zama firaminista. Masu sauraro baki ɗan abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hanifa Kabiru Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada mana sauti da injiniya mu na wannan daren. Baba ya kuma makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.